I do hereby inaugurate you as next members, hereby charge all of you to be good ambassadors to the North Central People's Forum. shugaban amintattu na kungiyar jama'ar Arewa ta tsakiya, Laftana Janar Jeremiah Timbut Useni mai murabus ya kaddamar da shugabannin gudanar da kungiyar kenan a ƙarƙashin architect Gabriel I Aduku a matsayin shugaban kwamitin gudanarwa. Shi kuwa Alhaji Abdullahi Oji shine mataimakin shugaba, Bolaji Khalil shine babban sakatare na ƙasa, sannan Honorable Audu Sule shine sakataren yada labarai. Ya shugabannin kungiyar ƙananan ƙabilu na Arewa, Mark Amani yake kallon wannan yunkuri yunkuri a yanzu? Ni a nawa ra'ayi ne. in a ce irin ta gaskiya za a yi to bari duka manufar da kasance guda ɗaya. Sannan na biyu da shi shi ne. ko da rijista ko ba rijista ko ma kundin tsarin Najeriya ta sani ko ba ta sani ba to ni nake tabbatar miki in Allah ya sa da gaske suke yi to gaskiyar magana to a rinka kira maza da mata kowa da kowa su san abin da ake ciki saboda haka ni ina goyon baya in har akwai manufa mai kyau wanda kuma zai fito da mutane a cikin dangin bauta ko kuma makamancin irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya yau waɗansu ne za su je su shirya wani abun biyan bukatan kansu ba. To ko akwai kyakkyawar manufa ko aka san haka dai. Tsohon shugaban ƙungiyar matasan Kirista a Najeriya, Pastor Simon Dole, ya ba da shawarwari da yake ganin za su zama ma ƙungiyar alƙibla. Kar mu yarda dai wa'insu daga wa'insu yanki su shiga wannan kungiyan kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakaninmu a arewa. kuma su zama shugabannin kwarai masu yin gaskiya masu rike amana kuma da tsoron allah rokonmu shine wannan kungiya ya kawo mana haɗin kai ya kama mana ci gaba a wannan yanki na north central da kuma arewa ga baki daya. Shi ma shugaban amintattun kungiyar Laftana Janar Jeremiah Usaini mai murabus ya ƙara jaddadawa shugabannin kwamitin cewa su ɗauki kansu a matsayin muryar wakilan jihohinsu da mutanensu ya kuma buƙace su da su binne bambance-bambancen su na addini ko kabilanci ko na siyasa domin haɗa kai don ci gaban jama'ar su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.